This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashi Hausa na murar Amurka kuka kamo a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin da kilohaz dubu da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Ana iya jin ta tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niyya dukansu a jamhuriyar Nijar. sai kuma hanyar sadarwa wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Salo Garba ne tare da jima'i Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Amma kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kanun labarai. Jiya talata 'yan kungiyar Boko Haram sun kai harin gamdu suka kashe mutane da dama. a can kasar masar kuma wani mai harin kunar bakin wake ya kashe farar hula da raunana 'yan sanda 24 an yanke wa mata tsohon shugaban ivory coast daurin shekaru 20 a saboda rawar da ta taka a tarzomar siyasa muna da sharhi a kan ziyarar tsohon shugaban kasar afirka ta kudu zuwa najeriya da kuma rahoto daga nijar akan 'yan boko haram akwai mu kuma da shirin demokradiyya a yau na sabo aliyu imam amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran bama da suka tashi a sananniyar kasuwar maiduguri da ake cewa monday market sun kashe fiye da mutane hamsin wakilin muryar amurka maiduguri ya ce bama sun tashi ne da misalin karfe hudu na la'asar mutane da dama sun jikata da amma hukumomi ba su bayyana yawan waɗanda suka jikata ba wannan kasuwa tana ɗaya daga cikin wuraren da 'yan harin ƙunar baƙin wake suka kai wa hari a ranar asabar fiye da mutane 140 ne suka ji rauni a hare-haren babu dai ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin to amma ana tsammanin 'yan ƙungiyar boko haram su ne suke da alhakin kai wannan harin domin galibi sukan auna kasuwa da wasu wuraren da jama'a ke taruwa. Sau biyu kungiyar Boko Haram ta yi ƙoƙarin mamaye Maiduguri a bana, to amma sojoji da 'yan yakin sa kan farar hula da ake cewa civilian JTF suka fatattake su. A halin da ake ciki kuma shaidun gani da ido sun ce jiya talata mayakan Boko Haram ɗin sun kai hari garin Gamdu. Kamfanin dalancin labarun Reuters ya ba da labarin cewa an kashe mutane da dama. wani mai harin kunar bakin wake da ke tuka wata mota da ke dankare da nakiyoyi ya kai wa gidajen 'yan sanda hari a zirin sinai can kasar masar da sanyin safiyar jiya talata ya kashe farar hula ɗaya da raunata wasu 'yan sanda 24 jami'an tsaro sun ce 'yan sanda sun harbi motar a lokacin da ya doshi gidajen to amma direban motar ya ki tsayawa harbin da 'yan sanda suka kai ya tada bama-baman kuma tashin bama-baman ne ya kashe farar hular nan da nan babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ce ke da alhakin kai harin to amma an sha ɗorawa 'yan yakin sa kai alhakin hararen da aka sha kaiwa a zirin sina hararen da suka karu tun lokacin da shugaban kasar masar abdul fatal al-sisi ya hamɓarar da gwamnatin shugaba mosi a shekarar 2013 yana matsayin hafsan sojojin kasar galibi sojoji da 'yan sanda ake aunawa wajen kai hare-haren a ranar litinin wani bam da aka ɓoye a gefen hanya ya kashe sojoji uku kusa da el arish an yanke wa matar tsohon shugaban ivory coast simon babu daurin shekaru ashirin a gidan yari a saboda rawar da ta taka a tarzomar bayan zaɓe a shekara ta 2010 da kuma shekara ta 2011. jiya talata wata kotu a birnin abuja ta samu simon da laifin sawa matakan tsaro kafar angulu da shirya kungiyoyin 'yan banga a tarzoma da ta kashe mutane dubu uku ita da mijinta tsohon shugaba lauren bago sun kalubalanci sakamakon zaben da alan san otara ya lashe a shekara ta 2010 to amma kuma kungiyar da ke hankoron kare hakkin jama'a ta human rights watch ta ce ya kamata gwamnatin ivory coast ta dankawa kotun ƙasa da ƙasa simon bago inda ake cajin ta da laifin musgunawa bani adamu haka kuma kungiyar ta yi kira ga gwamnatin ivory coast da ta hukunta dukkan laifuffukan da ake zargin sojojin da ke biyayya ga shugaba wa tara sun aikata a lokacin rikicin. jiya talata tsohon sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce ya kamata ta yi amfani da adireshin aikawa da sakonnin imel daban-daban guda biyu a lokacin da take kan mukamin sakatariyar harkokin wajen amurka to amma ta dage akan cewa ba ta aikata wani laifi ba jaridar new york times uh, ta buga bayanan da wasu mutane suka yi cewa ta yi amfani da adireshin imel nata wajen aikawa da sakonnin harkokin gwamnati maimakon amfani da adireshin email ɗin gwamnati masu caccakar wannan mataki sun zargi hillary clinton da laifin ɓoye sakonni da suke da da suke da sarƙaƙiya ciki har da waɗanda suka danganci harin ta'addanci da aka kai kan ofishin jakadajin amurka a birnin benghazi na ƙasar libya mrs clinton ta ce ta yi amfani da adireshin email guda ɗaya domin sauƙi domin ba ta son ta yi ta yawo da na'urori ko kuma wayoyi guda biyu ta ce a lokacin da ta sauka daga mukami ta bai wa ma'aikatar harkokin wajen sakonnin imel da suka danganci aiki waɗanda suke kunshe cikin shafi dubu hamsin da biyar ta ce ta goge wasu sakonnin da ba su danganci aiki ba kamar shirye-shiryen auren 'yarta chelsea da ma jana'izar mahaifiyarta waɗanda ta ce ba ta ga amfanin adana su ba ko da yake har yanzu ba ta bayyana shirin da take yi ba ana sa ran cewa za ta nemi jam'iyyar democrat da tsayar da ita a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa baɗi. waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Victoria Nuland ta ce mutane a wasu yankunan gabashin ƙasar Ukraine da Crimea da yaƙi ya daidaita suna rayuwa cikin kunci da razana a saboda kwararar kayayyakin yaƙi daga Rasha. Jiya Talata Victoria Nuland ta yi wannan furuci lokacin da take wa kwamitin hulɗa da ƙasashen waje na Majalisar Dattijan Amurka bayani ta ce a 'yan kwanakin da suka shige tankoki da bindigogin igwa daga kasar rasha sun tsallaka kan iyaka ta ce rasha da 'yan aware sun haddasa tarzoma a yankin ms nulan ta ce har yanzu gwamnatin shugaba obama ba ta yanke shawarar ko ta baiwa gwamnatin ukraine taimakon makamai domin ta kare kanta daga har-haren 'yan aware a kusa da kan iyakar kasar da rasha ba ta ce yanzu haka ana tattaunawa akan wannan batu a yayin da jami'an gwamnatin amurka suke nazarin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kulla a ranar 15 ga watan fabrairu labaran duniya kenan kuka saurara irin mutanen da tsohon shugaban afirka ta kudu tambon beki ya gana da su a najeriya ya sa masu sharhi kan al'amuran siyasa na ganin ya zo ne ya tabbatar Najeriya ta tsaya kan demokradiyya kamar yadda wannan rahoto ya bayyana. ko da ke ba a bayyana auban da suka tattauna ba masu lura da al'amura suna ganin cewa sha'anin demokuraɗiyya ne da tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya da adalci da lumana a najeriya ba tare da wani tashin hankali ko kuma sauya tsare-tsaren da aka tsara za a bi wurin fitar da shugabanni na sabuwar gwamnati da za a yi a watan maris na wannan shekarar ba akan haka ne dr jibril ibrahim wani tsohon shugaban kungiyar raya tsare-tsaren demokradiyya a najeriya yake bayyana min a fira da na da shi a abuja cewa babu shakka wannan ziyara na da muhimmancin gaske domin matsa lamba ga najeriya ta yi abin da ya kamata dangane da tsare-tsaren zaɓe a cikin ƙasa. kwarai eh, da gaske na ga duk ziyarar da yake yi tare da general abdulsalam abubakar yake yi kuma shi general mun san yana shugabantar wani kwamiti masu nema a yi zaɓe lami lafiya domin haka ina ji yana taimaka musu ne wannan aikin da suke yi na magana da duk wanda dai abubuwan da suke zai shafi zaɓe a tabbatar ce cewa an yi zaɓen nan cikin lumana. To ina ji dalilin da ya sa ya zo shine watakila din ya ga take-taken gwamnati nan kamar ba ma su yi zaɓe ko kuma aka yi zaɓen ba su suka ci ba za su yi ƙoƙari su jawo wani fitina. To shi ne muke gani ke musu magana dai akwai wani wanda mutanen Najeriya suka zaɓa to kowa yarda da wannan hukuncin mutanen ƙasar nan. To amma ana ganin cewar tun da wannan al'amarin na cikin gidan Najeriya ne kuma 'yan Najeriya watakila za su iya gwagwarmaya su tabbatar da ƙasar su ta yi abin da ke daidai shi ne su suke ganin cewar anya matsin lamba ga shugabannin Najeriya a yanzu ko 'yan siyasar Najeriya a yanzu zai fi yin tasiri daga ƙasashen waje bisa ga abin da za a yi daga nan cikin gida Najeriya. Eh, kwarai da gaske, kasan yanzu duniya na canzawa. abin da kasashen duniya suka nuna ba sa so to duk wanda yi zai iya shiga cikin rikici jiya nan aka yi hukunci a cote d'ivoire kan matar bakbo aka ɗaure ta shekara 20 kuma dukkan rikicin da ta ja ma ƙasar ne batun zaɓe mijinta kuma yanzu yana icc shi ma ana mai shari'a domin haka mutane suna gani eh suna mulki ne yau To amma ai ba har abada za su yi wannan mulkin ba wata ran za su sauka kuma shari'a zai iya kama da su kwanaki da aka yi zaɓe a kenya kasan kofi ana suka eh, gayyato ya zo ya yi ma 'yan siyasa magana ya musu bayani lallai su tabbatar cewa ba irin tashin hankalin da aka yi ba da kuma wannan ziyarar da ya yi ya yi amfani tun da wannan zaɓen na baya bayan na kenya ba a yi kisan kai ba to watakila shi ma wannan ziyara da ta bombe ya kawo watakila taimaka a yi zaɓe lami lafiya kuma hukuncin jama'a a zaben a yadda da wannan hukuncin. Dr. Jibril Ibrahim kenan wani tsohon shugaban cibiyar raya demokradiyya a Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja dangane da ziyarar da Mr. Turbo Mbeki da Janar Abdulsalam Abubakar suka kai wa shugaban ƙasar Najeriya da wasu masu faɗa a ji a fagen siyasa na Najeriya domin inganta tsari da demokradiyya da tabbatar da ba a yi wani abun da zai kawo matsalar zaɓe a cikin ƙasar ba. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. jama'a mu shigo batun burgu, burgu Haka yake. A jamhuriyar Nijar gwamnati ta fitar da bayani akan gumurzun da suka yi da 'yan Boko Haram a Defa jihar da yanzu tana cikin dokar ta ɓaci ga rahoton Shu'aibu Mani. tun dai lokacin da gwamnati ta ɗauki matakan tsaro da kafa dokar ta ɓaci a yakin defa daga karfe 8 na dare zuwa shirin na safe ya sa hana zirga-zirgar motocin farfula da babura hana kasuwancin tattasai ya zuwa ki busashe a tarayyar najeriya ga hana sai da man fetur dama a ko'ina a difa albarkacin wannan dokar ta ɓaci ya sa canza ɗabi'o'i wato kwanta tun karfe tara yayin da ya kawo kuma hana mata saka hijabi tun lokacin da wata ya kona bakin wake ta tafka banna duk wani mataki da gwamnati ta dauka ya sa waɗansu 'yan jihar difa koma ci gaba da harkokinsu a can gida. L'interdiction du transport de poivre et poisson fumé vers le Nigeria. Malam Adali Toro jami'in hulɗa da jama'a a harkokin tsaro ya ci gaba da cewa 'yan Boko Haram 347 aka kama a boso 132 na gidan kaso 216 na can hannun hukumar da ke kula da ta'addanci a babban birnin yamai adali toro ya kara da cewa a kamsa da aka yi ranar takwas ga watan marzo ke yanzu tsakanin dakarun gwamnati da 'yan boko haram an kashe jami'an tsaro 24 38 suka jikita yayin da farar fula ɗaya rasa rashi sannan bangaren 'yan boko haram kimanin 513 a kashe 292 aka binne a boso yayin da sha uku aka binne su a Karanga. Cette opération, il faut le dire, a permis de mettre la main sur plus de 347 individus suspectés d'être proches de la secte Boko Haram. A ƙarshe Mallam Adali Toro jami'ar hudar jama'a harkokin tsaro na ƙasa ya ba da shawarwari ga mutan difa kada su matsa lokacin da soji ke daga kuma a ka'idodin da aka shata a ba da haɗin kai da ba da bene ga dukkan mutunan da ba yar da shi ba. Nous tenons à prodiguer quelques conseils à l'endroit de la population de Difa. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sha'ibu Mani, yanzu lokaci ne da Sabo Aliyu Imam zai shigo da shirin mu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa wasu jam'iyyu suke adawa da amfani da na'urar tantance katin zaɓe ne a Najeriya. Masu haro, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makonni biyu da suka wuce waɗansu jam'iyyu a Maiduguri suka nemi a ɗage zaɓe da wata shida duk da cewa hakan zai saba tsarin mulkin ƙasa. Kwatsam kuma makon jiya ƙasa da mako uku kamin a fara zaɓe waɗansu jam'iyyu da suka kira kansu ‘yan hamayya suka yi barazana za su janye daga zaɓe baki ɗaya idan har hukumar zaɓe ta dage cewa za ta yi amfani da na'urar nan da za ta tantance katunan masu zaɓe. Kamar yadda aka gabatar a cikin shirin muryar Amurka na sashin Turanci a makon jiya dalilin da jam'iyyun suka bayar shine cewa na'urorin suna iya lalacewa kuma hakan ya zama dalilin hana wasu 'yan ƙasa damar amfani da 'yancinsu na yin zaɓe. Ga Nasiru Adamu Hikaya da Shimfiɗa. They mm, want to obstruct that application deployed. Waɗanda ke adawa da amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a na da wata ɓoyiyar manufa ce ta magudin zaɓe, domin mun bullo da tsarin ne don hana murɗiya a zaɓen. In ji kakakin shugaban hukumar zaɓe Kayo da Idewu kan ƙarar da wasu jam'iyyu hudu suka shigar babbar kotun tarayya da ke buƙatar haramta amfani da na'urar. Ga gwajin na'urar da a wasu sassa aka gano jabin rajistar zaɓe amma an samu cikas a wasu sassan da hukumar ta ce za a cike wata takardar shaida matukar aka tabbatar da katin mutum ne amma aka samu tangarɗa a auna katin. Abun mamaki mataimakin ɗan takarar shugaban kasa na ɗaya daga jam'iyyun hudun da suka ruga kotu wato Action Alliance AA Comrade ishaka Paul ya ce ɗan su na shugaban ƙasa tun da Kelani ne ya karbi cin hanci daga PDP don hana amfani da na'urar. Ba da sani na an je kotu ba kuma fati ba da ta ba. Presidential candidate kwaɗayi ni na gan shi ya kai shi can ba mu ba shi izini ya je ba sai dai zai ce mana shi kadai ne gida fati din to shi kenan amma ba mu goyi ba ka amfani da kadiri da ba. Comrade me kake nufi da kwaɗayi ya kai shi can? Kwaɗayi me kwaɗayi kwaɗayi mai neman abun abinci mu mu yadda da aje ba a ce ba kadiri da ba don mu zan kadiri da zai hana a yi abun nan fakin fakin na na voting zai hana a yi amfani da fake voters card a yi magudi. Zuwa ne mataki za ku ɗauka tun da an yi abu ba da sanin ku ba. Ah, ni na riga na gaya mishi cewa in bai dawo baya ba na gaya ma lauya dina ya bincika a inec yadda za mu taimaka musu cewa ba mu aike shi ba dina yadda zan je kotu in gaya cewa ma gaya ma kotu cewa ba fati ta aike shi ba kwaɗayin shi ya kai shi can. wato kuna ganin kamar wasu ne suke amfani da jam'iyyar ku kenan suna ba da wasu kuɗi saboda su kawo cika da zaɓen. eh pdp ne ke haka in ka karanta jarida kwanakin nan sun ba coci yan coci 17 billion sun ba musulmi 12 billion 29 billion kenan tsakanin the date of extension and now to akwai sauraron mutane suke ba da kuɗi me suke saya what are they buying su ne pdp ne ke tsoro ta bai aiko a yi voting yadda ya kamata in sun ci sun ci in ba su ci ba ba su ci ba it is the ruling party da ke haka mu kuma ba mu yadda ba action alliance is the best alternative yanzu we are better than pdp we are better than apc if nigerians want kuma da kudin kamfe amma muna da gasken mu comrade yanzu to in kace kuna da gaskiya ku ne mutanen kirki ya kuma wata jam'iyya za ta yi amfani da dan ku na shugaban kasa ku kai karar da ku ku yadda ba ka san cewa in every 12 is a judah yadda babu ta ce da kayan da ka gan goma sha biyu za a samu daya da baya da kyau at least daya za mu bincike shi za mu ci uban shi. Shin gaskiya ne kuɗi suke ba wa ƙananan jam'iyyu don kawo cikas ga na'urar zaben? Ita ce tambayar da na wa sakataren kwamitin amintattun PDP sanata Walid Jibrin. Ina mutumin da ya faɗi cewa jam'iyyar PDP tana ba da kuɗi ko tana sayan wasu jami'u wannan ba mata adalci ba an yi rijista fati-fati a Najeriya daban-daban bisa ƙa'idodi wadda ake ganin a kowanne fati ta cika. A wannan me zai kawo rikicewar fati wadda aka mata rijista bisa ga ta wadda ta cika sannan a yi amfani da ita saboda biyan bukatun wata babban fati ko wani mutum ne ina ganin ba daidai ba ne wannan katin zaben nan wadansu ce daidai ne aka yadda ake yi wadansu ce ba haka ba ne wadansu wanda suke cewa a yi kadirida ba haka ba ne wadansu suke ce a yi haka ne ra'ayi ne na jam'iyyu daban-daban so kada a sama pdp kashin kaza wani abu mai ɗaukar hankali shine yadda rahotanni ke nuna wasu na sayar da katunansu na zaɓe a yan kuɗi kalilan inda wasu 'yan siyasa ke nuna na'urar tantance masu zaɓen ma ba za ta hana su bin dabarun samun nasara ba. To wace irin fassara masana kimiyyar siyasa suke wa wannan barazana ne? Tambayar da na yi wa Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano kenan. To, ka ga wanda yake neman hujja kafin ya ɗau matsaya a tambayar da mutum zai so ya yi da farko shine mai yasa tun farko ake so a yi amfani da na'ura wajen tantance masu kada ƙuri'a to bayanin da ya fito daga hukumar zaɓe ta ƙasa inec shine wannan na'urar za ta taimaka wajen rage magudi domin mutum ba zai yi zaɓe sama da sau ɗaya ba sannan kuma babu wata jam'iyya da za ta faki idan sauran jam'iyyu ta ɗura ƙuri'a a akwatu a rasa waye ɗura to idan ku haka ne sai ka ce kenan na'uran nan wata fasaha ce da ake so amfani da ita wacce za ta taimaka wajen rage zalunci da tsaida adalci to idan wani ko waɗansu ko mutane ko jam'iyyu suka zo suka ce su ba sa son wannan na'urar tambayar da za a yi musu su kuma shine shin me yasa ba sa so idan suka ce na'urar ce ba za ta iya hana magudi ba ba za ta taimaka wajen tsaye da adalci ba saboda dalili kaza da kaza da kaza mu muna ganin a madadin na'ura a hanya kaza da kaza da kaza ita ce su ne za su tabbatar da wannan hanyoyi su ne za su tabbatar da adalci da rage zalunci da kauce magudin zaɓe to kaga akwai hujjar a saurare su amma idan ba su yi haka ba to sun bar kofa na a yi zargin cewar ba wani dalili ne suke isa suka ce ba sa son na'urar nan ba illa cewar zalunci suke goyon baya domin kamar an ce ne ku zo ga wata hanya da za a yi adalci sai wani i tsalle ice shi wallahi bai yadda ba zai bu ba ku zo a kaucewa zalunci wani ce a shi wallahi ba zai bai yadda ba mu daina magudin zaɓe daga yanzu a mu wallahi ba mu yadda ba kamar abin da suka yi kenan idan ku haka ne to wato sai a yi mamakin menene ribarsu to in aka kalli waɗannan jam'iyyun kuma ta yadda wato sunayensu ma da wuya wani ya iya tunawa to sai ka fara zargin watakila gwamnati ce tun wuri ta yi sa waɗansu suka yi rijista da sunan jam'iyya domin rana irin wannan in ta tashi yin wani abu na son zuciya ta sa su su wuce gaba ko kuma ka zaci cewar a'a waɗansu ne sun riga sun yi jam'iyyar amma saboda ba su da komai a gwamnati ba su da kowa kuma ba sa cin za su ci zaɓe kuma sun ji jam'iyya mai mulki ta yi tsalle ta ce ba ta son na'ura to watakila su sun miƙa kansu a kan cewar to su za su iya ta jam'iyya mai mulki don haka ga abin da za a ba su wataƙila aka yi ciniki da su shi yasa za su yi wa mutane haka ah, wannan wato abu ne da yake kowa zai iya zargi a kai har sai idan an ansa wancan tambayoyi da muka na a baya to kuma yin haka wato illa ce ga wato najeriya da 'yan najeriya domin wato a ce yau ga wani an ce a zo a yi adalci ce a shi wallahi bai yadda ba kuma a sarari a san shi an san waye ina da iyali yana da dangi yana da makwabta yana da abokan sana'a amma a ce bai ji kunya kowa ba a cikinsu bai ji nauyin kowa ba kuma duk su kuma duk ba su iya haɗuwa sun hana shi ba gaskiya akwai wata al'umma a najeriya wacce take wato ba ta da lafiyayyen hankali. Masu aro abin da ya samu kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun nan a madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Nasir Adamu Lika da kuma Kiba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida sahabu yanzu sai a saurari wannan. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin su. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We must avoid Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi a nan. to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da allah mu maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yamu daɗi na ramin Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To kafin mu rufe ga takaitattun labarai. bama bama da suka tashi a sananniyar kasuwar Maiduguri da ake cewa Monday Market sun kashe fiye da mutane hamsin. Wakilin muryar Amurka Maiduguri ya ce bama-baman sun tashi ne da misalin karfe hudu na la'asar. mutane da dama sun jikata ta amma hukumomi ba su bayyana yawan waɗanda suka jikata ba a halin da ake kici kuma shaidun gani da ido sun ce jiya talata mayakan boko haram suka kai hari garin gamdo kamfanin dalancin labaran reuters ya ba da labarin cewa an kashe mutane da dama wani mai harin kunar bakin wake da ke tuka wata mota da ke dankare da nakiyoyi ya kai wa gidajen 'yan sanda hari a zirin sana'a can kasar masar da sanyin safiyar jiya talata ya kashe farar hula guda ɗaya da raunana 'yan sanda 24 Jama'an tsaro sun ce 'yan sanda sun harbi motar a lokacin da ta doshi gidajen to amma direban motar ya ki tsayawa harbin da 'yan sanda suka yi ne ta da bama kuma tashin bama ne suka kashe farar hula nan da nan dai babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai haran to amma an sha ɗorawa 'yan yakin sa kai alhakin hare-haren da aka sha kaiwa a zirin sana'i ɗin an yanke wa matar tsohon shugaban kasar ivory coast simeon bago ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari a saboda rawar da ta taka a tarzoma bayan zaɓe a shekara ta 2010 da kuma shekara ta 2011 jiya talata wata kotu a birnin abidjan ta samu simon da laifin sawa matakan tsaro kafar angulu da shirya kungiyoyin 'yan banga a tarzoma da ta kashe mutane dubu uku ita da mijinta tsohon shugaba lauren bago sun kalubalanci sakamakon zaben da alan san otara ya lashe a shekara ta 2010 to madalla kafin mu rufe ga gasar taziya ga iyalan rabaran umaru garba dutse wanda ubangiji allah ya karbi ransa jiya da safe allah ya ji kansa ya kuma yi wa eklisar ekuwa a jigawa da kano da ma ƙasa gaba ɗaya ta'aziyar wannan rashin da aka yi sai kuma gaisuwar fatan alheri ga luka wazo dr daniel dr nuhu mr yaba da mr ishaku Bufuwa da dukansu a birnin jos da kuma alhaji sabiu bako a kanan dabo ana muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar a madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu a musamman Juma'a ali da da cd wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu haman ne salo garba ke maku fatan alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.